شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يوشا شاهدو دوتا دوتا المحرم هجرا النبي محمد صلى الله عليه وسلم دبو عيد الأريه دو دا أربعين دا تقص Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaka na duniya da lahira don tsarkin sunayensa. mufin kokinmu na sun Na'am, muna cikin dai atul mufassala. shafi ɗari da sittin da tara matashiya alhashashuna shi'a hashashu wanda ainihin an gama addurus to wannan ana ce musu hashashu يذهبون إلى إمامة المستنصر بالله الفاطمي tafi kan ra'ayin shugabancin wani shugaba nasu da aka ce masa almustansiru billahi ba fatimi wa min ba'dihi bayansa suka taru ila waladihi al-akbar mai suna نزار الذي قتله الوزير بدر الدين الجمالي وند وزيري وندا كيتي مسا بدر الدين الجمالي يكششي ليت لينت لينقل الإمامة إلى الإبن الأصغر المفتعلي كنا بدن سكين جداني wancan dai ɗa mai bi nizaru nizaru bai daɗe ba wani minista da ake ce masa badruddini a gwamnati sai ya kashe shi don ya ɗauke shugabanci daga babban zuwa ƙani to dama haka mulki yake daidai ka ga ana yi amma kan ka bincika ciki rikita-rikita a mulki abu ne sananne wa mu'assisuhum wanda ya kafa su asalin mu'assasin wannan kungiya ko wannan firka suwa kenan alhassasu huwa al bin sabbah shi alhaliku ya mutu shekara ta 518 daga hijiran annabi kenan Allazi da'a ila imamati nizam shi tunda muassis ina tare da dan farko kenan yayi kira ai da'a zuwa ga imamu da ake ce masa nizarun can wattakaza qal'atul alamu ya dauki birnin alamu bi farisa to take markazan santa da a da'awatihi don yada sauran propagandansa watar tarsikhi arkani daulatihi da kafa sassan rukunan gwamnatinsa mudda'iyan yana mai kira annal imamata intaqalat min ba'di nizar ta tashi daga nizarun can ila hafidi Allah hafidi lahu sagiru wato wancan minista ba ci nasara ba kenan izuwa ga wani jikansa karami wai gwamnatin tana yawa tsakanin yan yara Suke nan wani sai ya ɗora shi daga nan a ci gaba da wadaƙa da gwamnatin a dinga yin abin da ga dama daga umarnin yaro ne sagir jikansa dira sirrin can shi ike rike da gwamnatin aka ɗakko jikan daga inda aka ɗakko shi ɓoye zuwa kal'ar alamu au ko kuma dai anna mai mahaziyatu ke nizami kanat hamilan ko kuma wannan mahaziya na nizaru din wacce ta rayu nizaru ne ko dai bai ce dai wacce take abun nan ɗinsa dai wancan nizaru kanat hamilan tana da ciki minhu akazat ila alamu to sai aka ta zuwa alamu da cikin idh a hamlaha can ta haife cikinta wannan shi aka yi baya wa baqiya amru hadha al-imam lamarin dai wannan shugaba ya ƙare ko ya ci gaba da zama tsayyar kitiman cikin furmutsatsin ɓoyewa, ɓoyewa akan ɓoyewa. To, tafiya ta tafi, ba da mautil Hassan, wane ne wannan Hassan bin Sabba wanda ya kafa gwamnati, mu'assis. Ainihin hakamahum hakamahum kiyabazarak sunaye ne ba larabci ne ba ne za ka ji ina wayar da wahalar kira kiyabazarak amin allazi عدة معارك وندعي ياك ياك ديوا ضد الفلاجقة تشان تركاوه mu ba washe bai da dogon suna ku a irin kiwaki eh faɗi eh kai wannan kai ka kirkira shi ki ba eh dai ne zari abin nan ba dai kiwaki mun san kiwaki da kuma barau kaga gajere ne shekarau duk suna ya suka jejjeru ne su amma ba eh, shekaru zai wa wahalan karantawa ki eh, wake ma ɗan ta shuka wannan a kirari ne ba suna ne ba ɗan ta shuka wani ne ake ake masa kirari da gwaggwansa Kai shuka ita ce sunan Ai eh, alaji ranau gajere ne ka gani ranau zai sauƙin karantawa ra sai a sa nono a sa wawon ranau sai dai fa in zai karanta shi balarabe sai ya ce ranau ranau lokacin da aka samu ranau ranau ranau ba shi da bambanci sai dai wanda iya sunan zai kira shi mu bar wannan amma dai wannan ku fa kiya bazara, amin eh? ban ji ba ba a ji sosai tun farko da mana son ce ba a ji to ba ku yi magana ba ni ma haka nan nake jin kaman ba ji to amma ba na hukunci da kunne na na'am to dai wannan suna kenan wa min ba'dihi bayan shi Hassan uh, wanda ya tsora kiya bazarak ami ko ami don daga madda ta ɓari ce ko haka take min ba'dihi ibnuhu Muhammad yi tamma bid da'wati ila al-imam yaya guna ji yanzu to alhamdulillah wa min ba'dihi bayan shi kuma ibnuhu آه، الحسن الثاني ثم عند الحسن الأول الحسن الثاني لا أفهم كلا الثالث كما جاء مصمم محمد الأول محمد الثاني الذي أعلن قيام القيامة توبة وانا الحسن الثاني بقى shine da yi tafiya ta yi tafiya ya kira gwamnati ya nuna alkiyama ta tsaya yawwa ɗauke shi ne a wurin hoto ya nuna alkiyama ta tsaya sai mutane suna wasa da addini ya shi ne ya bayyana bayyanan tsayawan kiyama tun da ce kiyama ta tsaya ka san za ta biyo baya wa anha shari'a kuma shari'a ta ƙare yanzu ba tun da dama in kiyama ta tsaya ai ka san dole komai zai tsaya to shi ma yake sakamakon alkiyama ta tsaya shari'a ta tsaya yanzu babu haram kenan babu halal tunda halal haram su ne shari'a wa asqadat takalifa ya soke duk wata ibada duk wani nauyi in an ce takali eh, ahkamu takalifi kaga ga sunan wajibi sunna haram makaruhi mubahi wannan duk an soke ahkamu takalifi alkiyama ta tsaya sai dai sai mu ne wato kuma ina aljanna take ina ne wuta take wa abaha alfitra ya halartar da shan ruwa sun da yan bidi'a makiya Allah azumi na damu su daga na isa na ce to yanzu gaba ɗaya ba yan an yazo ba a sha ruwa kawai hmm. sun auku gwamnati fa ya kafa sosai sai da ya mallaki misra sham hatta hijaz ɗin Eh, gwamnati ya kafa. Wallahi ƙanana ne, ai in kana kanta tarihi wannan rikita-rikita bai damunka, kuma za ka tabbatar da mafuta ka tsaya kai karatu. Mutum bai da amana, da wani ya karanta gaskiya zai ɗora ka kai, to ka san gaskiya kanta ko ƙarya, ko ƙarya ya ɗauko a wani ka gaskiya ce. isa tsaya kasan san alƙur'ani tsaya ka san sunnan manzon Allah ka tsaya ka san bayin Allah masoya addini sahabbai da tabi'ai da tabi'i tabi'ai da fitattun malaman da suka yi suna a duniya Abu Hanifa Maliku Shafi'i Ahmad bin Hanbali da set ɗinsu waɗanda suke wanda suke tunda ba za su yi zamani su kaɗaya wannan zamanin ba illa Allah ya ɗaga su da set ɗinsu to daga nan ka ja ka duk yadda ta auku daga baya hmm. fa'ilan gaika zuwa rami kawai ai mallaji an yi ai su ne ina ga suka yanzu ba kaga su ne wanda suka zo suka fafa ɗakin kaba ba ya ce a duniya na yau in aka ce ana fasa ɗakin kaba ana nan yanzu yaƙi ya kaure to ana faɗa yanzu tsakaninsu da kaba kilomita Ga shi nan an fara shirin an fara wane ne kaga sai dai muke ta tsima in ka tafi a ƙafa ina za ka tsaya kila da Allah zai kawo jirga ku zo a ɗauke ku a kai ku sai kwarai ma je ko mu mutu a can ma je mutu da ana baji aka fasa Ka'aba. Wannan dutsen da ko baka je aikin haji ba ka je ana cewa du hajarul aswad. Ana cewa inda ake shan nono. Suka kakule shi suka ɗauke shi suka tafi da shi ƙasa. Sai da yi shekara ashirin da wani abu a nan. Aka samu aka karɓo shi da jam. Yayi duniyan nan da bolo ce saboda haka na asqadat takalifa wa abahal fitara ai kaga wannan mai sauki ne mutanen ko sufaye da suke cewa na gafarta ma shehi ya kai wata martabar da baya sallah wasu ma za ka ji mutum fa ina zaune ina koyar da ɗalibai in azar ta yi sai ce maka ta kuje ku sallah ne zan shiga wajen iyali ga masallaci a kofar gidan kofar gidan malam in an yi karatu an ta ya ce to za mai da zai zo kira sallah kwana tsakiyar karatu in an gaya ce to ke an kira sallah za a yi du'a ya tashi ku je a yi sallah in akwai baki baki Shehu kuma fa shi zai zo ya sallan ina yana wajen iyali sallah yake da iyalinsa to masallaci nawa dan karamin waiwaye za ka yi annabi ya taɓa sallah a gida da iyalai ga masallaci mutane suna gidansa. ba taɓa yi ba to wannan shehin wa ya gado annabi ya gado kuwa kawai wani addini ya gado sai dai gado shaɗan أباها الفطرة ودعا أنه shi ne tukka da warwara. ko ilimi babu al'amarin shi ne shugaban zamani sai ya lalace tun da shugaban akwai yin jama'an shi kenan wa banul imami sabiki min nasali nizar nan na ga mutane ne ba su yadda ba ya karɗaɗa ya karɗaɗa ya kullo ta can shi jikansa ne kamar yanzu idan mutum yana son ya zama wani abu a Najeriya ta arewa ai dole ya karɗaɗa ya karɗaɗa ya karɗaɗa shi jikan shi ne jikan shehu ne ta wajen kaza wance da ta wani wani kaza wani kaza wani da kaza wani ne wani ne in ya ga dama ya sarka tarihin ta wajen namiji in ya ga dama ya sarka tarihin ta wajen mace saboda kana shi jikan shehu ne ta wajen mace kaga daga nan inda ana ganin darajar shehu shehu ya yi aiki tsakani da Allah wai ka na ga ana masa biyayya ana abubuwa da ya tare da shi to haka shi ma ya karɗaɗa ya karɗaɗa sai da ya haɗa kasa da wancan lizaru wa min ba'dihi bayan shi shi ma ya tsaya hu muhammadu sali to an riga an tada kiyama me na na wani shugaba kuma an tada kiyama ba yana mutuwa ba suma da mamakin mabiya akwai mamaki mabiyan ji an ce an da kiyama to gashi nan wannan ya ce shi Allah ne ka yi, ya kake cin abinci ya kake shan ruwa kana matsayin kana Allah sai ce irin imanin da na sa baka kenan kai kake ganin ina cin abinci ba abinci nake ba ci ba amma irin imanin da na sa maka sai ka ga gashin na cin abinci sai ka ga na ɗauki ruwa na sha kuma ikon Allah sai su yadda Allah ya gafarta malam da kila an kai masa to ya ci ɗaya bisa uku ko ma ya cinye ce ba shi shi Allah ne to ya ake kake ciwo eh, ita irin imanin da na sa maka sai ka gana na kwanta ina ta ciwo ina ta ciwo ni ko ba ciwo nake ba muku sun da ai kuma an yadda yanzu an kalora ai biyu bisa uku mu malan su ake bi mabiyan su ne biyu bisa uku kashi ɗaya ne ba sa tare da su wasu na addini wasu suka koma ba addini ba duniya ba lahira ba abin da dame su da ita suka zama kawai suna zaune sakaka to irin wannan ƙarya in ba Allah ya taimake ka ba kusa da inda an tsora ka a makaranta ka yi abin nan ai ma nan dole ka koma je ka ce ka yi addini nan yaudara ce saboda kana wa min ba'di ibnuhu muhammadu Sani? alladhi tsawwara nazariyatal qiyamati yazo ya faɗaɗa wannan tunanin alƙiyaman nan warasakaha ya kafa To, yanzu dai hashashu, sun ci sunan nasu hashashu. Wa min ba'dihi ibnuhu bayansa ɗansa ya taso ana ce masa Jalaluddin. al Salisu shi kuma. Alladhi rafada a abaihi. Yukhrij al-hayya min al-mayyit. da ya tashi ya rubuta duk ƙudure-ƙudurensu da al'adunsu. Aƙidojinsu nan na alƙiyama na wane ne wane ne na mene ne wayan da aka karanta da wayan da ma ba a karanta zai fatali da su. Fil ƙiyamati wala anahum ya dinga tsine masu wa kaffarahu wa aharaka kutubahum ya ƙoƙƙona littattafansu wa jahara bi islamihi ya hito ya bayyana musuluncinsa wa tawasala mal khalifatil abbasi ya haɗa kai da halifa Abbas. wato san jikokin gidan annabi na haƙiƙa wa sultan saljuki da sarkin turkawa usmaniyawa ومن بعده بايان فا تو ابنه Muhammadu Salisu. alladhi kana umruhu tis'u sanawati an koma shugabancin yaran wa dalla wazira abihi ya ci gaba da zama wazirin baban shi huwa hatimu alamu li alamu wa hakama hadha sabiyu wannan yaro yayi hukunci khamsa sanawati ثم أصيبوا satin. sannan aka same shi da ciwon kwakwalwa kaliya ya da malmale dama da malmala kan da malmala wantasharar ta sarƙato a su aka dinga face-face barayi suka yi wato ba hukunci in babu gwamnati to dole barayi su yau amma inda gwamnati babu barayi dole ɓarayi za su rabu daga cewa to mu mai isa ga gwamnati gwamnatin ta son kai ce hawa ne wasannin kwaikwayo ne an ka shiga ciki ba ka shiga ka tafi sai ka rasa tudun gafawa wasu na fita da baya da baya wani ya tsaya yana kallo don da ake yau ɓarayi sun fi sarkin gari <laughs> yau ɓarayi ana sulhu da ɓarawo to yanzu dai dinga sata kaɗan zo mu za mu dinga baka kaza daga nan ka daina sata in za ka yi sata ka tafi wani gari to shi kenan iko e, sai Allah tunda babu gwanti yaro ne gwanti, sarki kashi. ya samu lausa wanda ya da face-face wa katawar tare ai dai can aka dafa da fashe ai fashe ne ishi gaba aka koma kama mutane daga fashe a tare mutane a karbe wayoyi a karbe menene wai wane ne ne ya ce wata rana an musu fashe da aka yi musu fashe ainihin shugaban ɓarayi aka fitar da mutane ana dukan su su ga wace kai ku daina dukan su ya kuna karɓe musu kudi kuna dukan su ku dai karɓe kuɗin kawai sai sai lalle wannan sai ya ce wannan adali ne <laughs> eh, ko karɓi dai kuɗi amma ku daina dukan su ana karɓa musu kuɗin musu ana dukan shi so daga baya aka samu wanda suka kawai na yanzu ke kashewa masu ke ba karɓar kudin kaɗai ba sai su ce ma muna iya karɓan kuɗin fa mu kashe ka ba wasu ya ce ba wa wa tariqi ko al-itida wa wa qata'u tariqi al-itidaati na ta'addanci ana nan dai to gwamnati ba shugabanci sun ma haka rukunin dini sannan wani ya taso rukunuddini khorashahu alladhi salama alamutu wa arba'ina qal'atan wa hisnan ila hulaku wanda sallama alamutu kenan ya bada kasan alamutu da gari arba'in wa hisinan da ganoyi ila hula ko waccan mugun sarkin nan da tuturawa mabolawa alladhi zawajahu fatatu an dade ana ruwa shi hola ko dai ganshi lalatacce ne ya tsaya ya karanta shi ce to yanzu abin da za a yi ga yarinya ina da ya la'alla ko yar hola ko ai da kyakkyawa ce ga abun duniya sai aka ba shi yar daga da sai ce to shi kenan kafan ma gaba ɗaya hada ya ba shi alamutu ya ba shi gari arba'in wahistan wahidan kenan sai kuma ya tafi da amaryar shi magoliyar sun makatalahu gilatar. a shekara alif ɗari biyu da arba'in da hamsin da takwas shi mai yake kora sha hudu Mongola ya kashe shi Mongolawa Mongolia Tuturawa wane ne dai sun da suna daban-daban eh. wajewa dubu ɗaya ne miladiya ce ba hijira ce ba dubu ɗaya shi ne alif ɗari biyu da hamsin da takwas miladiya. tun da kaga ai lokacin rayuwar tasu ta fara fita addini kaga ana addini ne ake amfani da hijira amma ba addini sai koma miladiya. ba ci gaba ne ba koma miladiya lalacewa ne wanta bi zalika dawlatul hashashiyin da wannan gwamnatin hashashawa ta durƙushe siyasiyyar a matsayin hukunci fi farisa yanzu dai kun san akwai sauran hashashura a misira sham wa tsakuru riwayato riwayoyi na kawo mana al-ismailiyina A anna rukunar dini kada akfa ibnahu wai shi wancan rukunar dini da aka kashe wai ya koya ɗansa shamsuddini yana iya boye ɗansa ya kashe bai boye ba sunan ɗan muhammadu waharabuhu da gudunsa min baɗashi holako daga dabban holako ɗan da yake ga abin da ya koya sutale هو أنه استقر في قرية أنجودة بين أصفهان وعمدان وبقي نن واي شمس الدين يشي قبل زما فيها إلى أن مات في أول القرن الثامن الهجري فرق قرن تقص وكان من عقبه دقتكين ذريانسا سلسلة من الأئمة في القرن التاسع عشر الميلادي القرن عشر ميلادية ومنهم ظهرت أسرة أغا كان أغا خان شيئا يسمى أغا خان دادا hotuna su دعاية aikace-aikacen da suka yi da ta'afa da suka yi. Alaikun ko faɗi ne ya eh jenkins kan kakansu ne holako daga cikin zuriyansa ne aka samu sarki holako ɗin tare suka da jenkins kan jenkins kan na gashi ne farko ma farkon sarkinsu To dai yanzu mun bar jan si muna mu shi a Ya musulunta daga ba sai dai rabi da rabi. Irin nashi musuluncin ba ne wanda wannan hafi waziri ba har ya rubuta masa abin da zai rubuta masa har ya zo yi isar da musulmai ya musu ta'asan da zai iya eh, ya shiga musulunci daga baya a ƙarshe da can yayin da su John Khan suke tafiya ga ki su suna rubuta duk wani ne ce akwai Allah ai kaga da suka shiga bagada da ba sai mata ta daɗi ba lokacin kaga ai amana akai da waziri amana aka yi aka yi sulhi ta hannun wazirul alƙami to daga baya kuma bayan ya rusa gwamnatin musulunci karshen ta ya musulunta sai dai Musulunci da yi shi shi'a ne to haka in qasama hashashuna ba da mauti shamsuddin ila kismaili الفرق الأول نادى بإمامة محمد شاه ياي دعوة ياي كرا شو غبان شن شو غبان فو محمد شاه وبالأئمة من نسله دغنا سيزو رياضة حتى انقطعت في منتصف القرن العاشر الهجري حد قرشن قرن نقوم نهجرا لما رسو يانكي وكان آخرهم قريش الإمام ظاهر شاه الثالث المعروف بالدكني والذي هاجر إلى الهند ويا تفاي كورا إكوما إنديا ومات بها شكرة ألي ترى جامسي حشاشو كوكوما شيشيئة wankata hadha far wannan reshe ya yanke gaba ɗaya ba shi alar ragami min wujudi aka ihi tare da ba ta ba ilawina da sauran mabiya ilal an yau lokacin da ne ke rubutu fi masayif sunan gari ne Walƙadamus, Bisuriya. a can siriya kenan tunda siriya na akwai shi'a to hashashu na akwai sauran barbashinsu الفرق الثاني نبي نادى بإمامة قاسم شاه وهؤلاء يشكلون العدد الأكبر وإن سوني سنة مبيا ديوا من هذه الطائفة نولنا الجماعة وقد هاجروا إلى أعالي نار جيهون سني أورا زوا rafin jehon. To, duk ma da yadda kai ga da yadda suka bazu, wancan gashi, wannan jaye, wancan sun kare a Indiya. Wal a takaice dai hashashawa da hara lahum qadatun fi biladish sham. shugabanni sun bayyana musu ma'ana shuga zahara adatu sun wayi gari jagorori fi biladi sham misal bahram al-israbadi والداعي إسماعيل الفارسي وشيخ الجبل سنان بن سليمان بن محمود الذي نشأ بالبصرة وتلقى العلوم ياي كراتون في قلعة آلمو ثم انتقل إلى الشام لقنا يتاشي كوما شام وجمال إسماعيلية يتتاشي إسماعيلية حوله عند باقوياه خمينا دقان كراتون فا وصار له نفوذ أكواي قرينا دفتاجي وسلطانه واعترف الناس bi imamatihi eh, mabiya wa'annan na wannan bangaren suka tattaru wajen shugabancinsa sun ma'adu ba da mauti suka ridda bayan ya mutu ila ta'atil a'immati bi alamu duniya kenan shine babu abin da fi bin Allah shine Allah hayyul la yamut amma dai mutum kake wa addini zai kare Mai bin sa zai kare wata rana zai kane ma ka rasa amma Allah hayyul la yamut ka riƙe littafin Allah ka riƙe sunnan manzon Allah ka riƙe rayuwar magabata salafu salih Innan, sahabban annabi da sauran mutanen kirki da suka biyo baya wa khallafahu amra umara sarakuna masu suka gaje shi da a rauni tunda shugaba bai bukatar rarrauna shugaba yana bukatar tsayayye qada alaihim az-zahiru baybros sai kuma da ita shi ya gama da su gaba ɗaya kalace su to su dai wa'annan jama'a mai suke da suna shi'a khon ko ko eh, wanda suka rarrabu din hashashi wa qadim talaku adadan min al-kala'i sun mallaki adadin garuruwa في الشام مثل قلعة بانياس وحسن قدموس ومصائب والقاب والخوابي والمنيقة والقليعة سنن garuruwa وقاموا wa آه... wa ƙawamu zankiyina suka dinga arangama da zankawa dangin salahuddin al'ayyubi wa hawalu ikiya da salahuddin sun yi dukkan da za su yi su farauce salahuddin al'ayyubi a da marrati irin su salahuwa tun da su wannan hashashuna kamar yadda za ku gani mugaye ne sun kware a ta'addanci kuma sun ƙware a wajen shirya ta'addanci kuma sun ƙware wajen tarbiyyan 'yan ta'addan abu uku wa kanu na ma'asali bijina sun kasance suna taimake keniya tare da kiristoci ko gobe ai za da wancan durzawa da wa'annan ɗin eh, hashashuna suna taimakon juna za ka su a sahun Isra'ila. Akwai wani littafi na gani da da Isra'ila na faretin nuna ƙarfin soja. Shi ne aka sako, eh, aka turo dakarun mai suke da suna a eh, Adrosiyu. wa min shi'arihim daga cikin taken wa'annan yan shi'a fi ba'dil marahil la haqiqata fil wujudi wa kullu amrin mubah kusan sun yi ittifaki akan wannan ai aikace aikacen su ma na nuna maka haka babu gaskiya a rayuwar nan gaba ɗaya wannan rayuwa ba ta da tabbas babu wani abun kamawa a wannan rayuwar gaba ɗayanta. ta don haka ba wani haram balle halal ah, kullu amri mubahun dukkan komai halal ne wannan shine hakikalin addinin su amma suna dangana kansu zuwa ga musulunci amma dai wannan shine taken su la haqiqata fil wujudi wa kullu amrin mubah wa qad tamayyazat hadhihi at-ta'ifa wannan jama'a sun bambantu bi hitira fi qatali da sana'an kisa ma sun yi shuhur sun yi shuhura to tunda ai kaga tarbiyan yahudu ne tarbiyan kiristoci sun shahara ko a ce sun kware da sana'ar kisa Eh, sadakan dauke ai kaman yahuda ne kisa sana'a ne a gare su wal igtiyali da satan mutane satan mutane ai kisan gilla ba so suka zo su dauke salahuddin ba kai yanzu mutumin da zai shiga runduna ce zai dauko salahuddin eh ai kasan lamarin ya kai dan ganganci to amma in aka ba mutum akan ba mutum training dama ba je don ya dawo ba ai sana'an kisa ta daɗe a shi'a kun manta kisan umaru radiyallahu anhu wa ya kashe shi shi'a ne abu lu'ulu'a. almajusi shi ya kashe shi kuma har gobe akwai rana musamman a iran ta girmama abu ata. gwarzon mazajen jiya ake ce masa bayan a madina ya halaka ana aka yadda mushen aka binne mushen amma sun je sun masa kabari yanzu a can ana ziyarar wurin ana zuwa ana ibada rana ike da ita musamman ranan bardin barade abu ata. da kaga mutum a ce zai iya shiga Madina ya shiga wannan kim na manzon Allah na sahabbansa ya wuce har ya je ya samu liman na sallah ya kashe ai kafin ya shirya karatu ne ba ka ba kwa gane in banda ba za ka da in ka duba za ka duba ka tsaya tsayan ka kalli rayuwar duniya ka kalli daga ce ka gije ya game da mutum tunda an ka lura ayyadda yadda da da dai ya tabbatar da ya sauki Umar ya ga an galabaita shi an kewaye shi ya dinga wasa da wuka ya caka wannan ya caka wannan sai da ya cake mutum sha za ka samu gwani na gwana ya rufe shi da mayafi inda ku aka jefa masa mayafi ya ga ya tukuikuyu to kafin a so kansa yanka kansa to wannan kaga su ne siffar yan ta'adda ta inda ko an kama shi ba abunda da za a samu ya riga ya mutu to kaga shi a ya a wurin ai ba ma mamaki ya ce ah, ya kai wayannan mutane su kaza Ko kusan ai dan shi yana da tunanin kisa na mu ne matsorata kuma ta ba su goge ba ne ba. Tunda ai za ko zanga-zanga za su yi da bakara suke zanga-zanga. ka taɓa ganin inda ahalar suna za su yi taro sun yi taro da makara an san za a mutu ba a shirya mutu an ta zo a san yadda za a yi amma kaga ko su zanga-zanga za a yi akwai wanda suke ɗauke da makara suna mutuwa daɗi mutuwa daɗi ko duk da dai yanzu an samu wani shugaban da ya hana wannan mutuwa daɗi yanzu sun koma mutuwa ba daɗi mutuwa ba daɗi shi sun ɗanɗana to amma ai da ka gani da tudun wadannan za ka san wuce ana gudu ana kabbara da bakara labbai eh, labbaihi li ya zaki ko labbaihi ya husain labbaiki ya fatima haka na za ga ana gudu ana eh, abu na din wannan mutuwa daɗi da lafafa ciki to da haka nan sun goge a itiyali gogewa itiyali ana tafkasa zai kashe kansa da ka ba wani bayani komai ya mutu a duba kaza ne a kalli uniform ɗin ya gani ba uniform ba kayan da ya sa kayan mutanen wanne gari ne a kalli fiskar masana halitta su zo su kalla ce wanda daga gari kaza yake to ba wanda ba sa training din sa za su yi training din baki za su yi training din fari za su yi training din dogo za su yi training din gajere eh, za su ba wanda ba sa training din su وقد تميزت هذه الطائفة باعتراف القتل والاجتيال دا كسان ساتم متاني ai kaga mu ma yanzu kasan babu mamaki ba so suka koya wa waɗanda suke abin nan yanzu ai kaga za in aka taso ka gaba ba a ma ko shigowa da bindigogi sai dai ka ga hancin bindigogin yaya ustazu mu tafi kawai in kuma ka ce ba haka ba ka gafa mutuwa za ta yi wannan ko ba wani abu za a karba gare ka ba wani abu ne wanda bai ta kara kuɗi kawai za a karba amma ba za a karba nan ba mutu shi kawai shi na a cikin jama'a ana zaune za ga jama'a sun wuce su su su su ba ba san ko su waye ba kama kai kana kallon duk inda ka kalla hancinta za ka gani haka ake yanzu yayi tsakanin magarba da ishar a'a da daddare a'a da ba lokaci fa kawai koma ga Allah ci gaba da yin gaskiya sannan ka bautata wa Allah iya iyawanka abin da ya faru ne ka shikenan annaba ma sun mutu ka sallama wa komai wal iktiyali لأهداف سياسية دون وصمن فوفين سياسة ين سياسة نعم باني جسو ون سياسة دا كسن ودينية حقا سياسة تعديني متعصبة ون سكي تعصبا جي وذلك عن طريق تدريب الأطفال suna farawa da horar da yara ƙanana. Tufiru, yaron ana ɗaukan ana wala da shi tun yana ɗan ƙarami. Halar ta'atil amiya ya saba da ta'a makantacciyar ta'a. Duk abin da aka ce ya aikata ya aikata. Wal imani bi kulli ma yulka ilaihim. Da imani da duk abin da za a faɗa masu. za su ji za su yi ɗa'a duk abin da aka ce musu za su aikata shi haka za a horar da su suna ƙanana har su girma da nan kenan zai zama a killace su ba su fai shiga cikin jama'a ba wa inda ma yashtaddu sa'iduhum lokacin da damtsensa ya yi ƙwari ya darrabo na sai su su ba su training alal asli hatil al-ma'rufa a makaman da aka sani na zamanin makaman da aka sani wukaƙe ne sanduna ne harbi ne wanda iri ne ne dai murɗewa ne tun za a ba su horo akan haka wala sayyama al ce, musamman ma dai yayin da yake rubutu wa'annan ainihin hanjar wuƙaƙen nan wukar gindi yan ƙananan wuƙaƙe ne wukar gindi karama ce Ta wanda za a ai ko yanzu wannan yaran na yan sara suka sa da yan ƙananan wuka ce masu dan karan kaifi eh faɗi. Eh, tafani wani abin da ɗin wancan wannan ta kafan an daɗe da yin wannan tsohon Hausa ce amma su yanzu ai kaga wani hatta misalin kaga ko ne yare da suke yara sai ce zan caka maka wuka saboda in ya samu zuciya ko makogoro ya safa ya tattaka zai ko gefen wuya yanzu ka ji da sai ka san Allah zai tattaka maka wuka kuma an kai wasa zai tattaka maka sai dai a ce wani ya mutu to kaga wannan duka kaga aika kamar nau'in ko da yake wayannan ba wanda ya koya musu su suka koya wa kansu rashin tarbiya sakacin iyaye yasa suka ji har suka koyo wannan abu tunda yanzu ana kama shi za da yanzu an je belin wani DPO na ya zo gaishe ni nake ce masa bayan mun gaisa haka shi ne nake to ko ya zo wurin na bari masa na sai ai kaga kaza kaza ai eh, ya kamata kaza ce hmm, hmm, malam ba kamar sa da ke gudanawa ba rashin tarbiyya rashin kaba, rashin kaba yake ce wallahi lokacin da ya rori yan tudun wala ya je ya rufe mata suka dinga zuwa suna belin su mailing abunda da hadda niqabi da hijabi haka suke zuwa bayan da ta kai musu abinci da sun yi ma hada musu abinci ana kai musu magariba ta yi to kaga yanzu wanda suka aka kama irin wannan dan ta'adda aka hada abinci aka kai masa ai ka san uwar ya bata abin da zai bata tare suke aikata abin da suke aikatawa kuna rikice da yaro yanzu uwar ta ko wallahi ni fa ba za a wulakanta min ɗana ba eh don me za a yi masa kaza saboda shi ba shi da gata saboda saboda saboda saboda in ka kuskura ka ce za ka matsa wa yara a layi yanzu na zai ce hmm, bai tsange mu za mu yi maganin ka ce kuma kuma iyayen na ji da za ka ɗan takura masa kaɗan yanzu nan ubansa za ga ya tuɓe za ku yi dambe a kai kanka taka masa ije yi wa lola ta shi ka je ka yi wa lola ko manya ku sa hannu mana maza ta shi ka je ka yi wa lola je ka yi wa lola kallo ni nan maza je kai yi wa lola ka dawo wala sai ya mal khanajir to ita kanta wukan kaga akwai wani usulobi da naka ji ana ta ha akwai almakashi ma ko a wannan zamanin da almakashi shi kuma me sirrin almakashi me sirrin almakashi oho eh to a wasa shi Na ba yana banna. Ai duk galibajin duk wanda suka sawa almakashin nan za ta je sai abun nan. Kuma ko ba boye wani wuri suke ba. Daga nan ana ta magana ‘yan fashi, ana ta magana kidinafas. Wayannan yaran tsoro ne hana musu kidinafas. Tsoro ne, ya sa ba za su iya yi ba. Da ka yi su tsaya sai a makota. A tari mace, Ah, ko yaron da na kama nan masallaci mun dawo daga gona kawai na gan shi a fito daga wurin mata ta kai me kai ka me kai ka ni na san kama sama me kai ka wurin layin mata yace a malam na shiga na ciki zan yi kashi ma kashin ma ban yi ba ma ba alaida leda na sai na je hoshi waje na ce to ta tabbata ba in eh, mu je ka nuna min shi waje. ya fito nan haka ya faɗo muna dubawa muna dubawa ganga da ya haka ya basar da mu ya ranta a nakare shehu yace mu je zuwa ya korufan masa sai da cafko shi inda aka damƙe shi sai ga wata mace da ciki tirtsi tirtsi tana cewa shi ya kwace min wayaran nan shi ya kwace min waya da aka yi magana da wani polis ya kirawo polis suna zuwa da suka da suka ce shekaran jiya ya fito nan ba ne dama da kuma nan angon yake kamaje wa yu'allimunahum al-iktifa'a suna koya musu lafiyawa su samuri, wuri su lafi, su shiga cikin jama'a kamar ba komai ba in suna son su cafke mutum wanda suke son su kashe in dai an riga an yi da su wasirriya kuma ana koya musu sirri na fitan hankali wa an yaqtula al-fida'i nafsahu shi mai ta'addancin in ya fuskanta an kama shi kashe kansa tun kafin komai qabala an yabuha bi kalimatin wahidati sai kaga wannan shi na bu lu'alu ta abin da yi, sai sai ne zaga ana kama shi sai kashe kansa to an riga wannan akwai wani team da suke da shi wanda suke koyon irin wannan abin din بكلمة واحدة من أسراره وبذلك أعدوا طائفة الفدائيين دوانا سكتت جماعة نا ينقون بكين واشي ينتعد التي أفزعوا بها العالم وأن سيد سكتت الدنيا دسو to kai mutumin kana ta iya al-islami wanda baka san kai hawa ba ba ka san sauka ba baka san a ina ne abun zai same ka ba eh, jama'a dai ka gan su a tare da kai baka san wannan waye ba baka san wannan menene ba wannan me ya kawo shi wancan menene ya zo ji karatu ya kawo shi a'a gurin baka sani ba to dole ya zama dole rashin yadda ta wato to a ƙarshe dai musulmi kama Allah an zaka biktiyalati da gilace-gilace mana satan satan jama'a ki musu kisan gilla wafi'a samirat kibar shakhsiyati wannan kisan almunawiya ya tattalo manyan mutane da ake gaba da su ka duba irin kisan da aka majafa ba ka ce da ya aka yi ya kace dai ga gawa shi don ma wani abu da zaka kama zaka kama ganye zaka kama ba je ko ina ba albani biyu to wannan wanda muka sani ne tunda mu kana tsakanin Kano da Zaria ne to sauran abun da ke gudana a sauran fassa sai kaga Allah kadai ya sani tunda me wannan fa aikin sa bace Allah ya ce annabi ya ce ko yana siyasa to saba'in bisa ɗarin rayuwarsa addini ne. Almunawi'a wal Ismailiyina ko shaksiyatil munawi'ati ko lil Ismailiyina masu gaba da ismaili shi a Ismailiyan min mulukin wa qadati masu mulki jagorori shugabannin jiyosh wa ulama'i wa du'ati to kaga wanda ha an yi contract din yadda su kashe Salahuddin sun hawala sun hawala sai dai Allah ya fi bai mutu a hannunsu ba wa dakala kalimatul hashashiyina wannan kalman hashashiyina ta ratsa ta shiga duniya bi askalin muktalifatin da siffofi daban-daban sunan an caccanza shi is ilahi ne ba kamar yadda wasu ke ɗauka an ce hassashi na ‘yan wiwi. An dai ce hassashi na kalma ce wacce take a wasu wurare ba hassashi na ake ce mata ba. Dai ba kamar nan, nan mai mu ce ‘yan daba, wani wurin a ce area boys ko? ‘Yan ɗauka amarya su ne ‘yan daba, san wani wurin a ce musu ‘yan kalare, in ka koma wata jihar. da sunan dai kala-kala to kaga hassasiyina da ta shiga duniya gaba duniya turai ta shiga ƙasan turai ta samu sufofi da daba bi askale muktalifa fil istikdam al awrubi wajen amfani da turawan yamma suke yi da ita bi ma'ana al qatl khilsatan ko su suke ce masu haya mai haya kilas ta yuna ne Kawin ana so abun nanti ɗin so gawa enda da afa. a so ta biya su su kuma su aikata au gadaran ko ya yaudara au bi ba'ana al Al muhtariful ma'ana alqatilu المعترف المعترف الأجوري مي كسا صناعة كسا al muhtariful ujuri. mai sana'an kisa to dai wannan shine kalman hassasiyuna ya tattaro walil hassasiyina ataba'u su wa'annan suna da mabiya ila al'ana har yanzu nan da ake magana fi irana wa suriya wa al yamani wa najran zai iya ɗauka wa Lebanon wal Yaman wawun ɗin ne aka abun nan. Wa Najaran wal Hind wa fi awsat al-ittihad Sovieti السابق haka a cikin tarayyar Soviet akwai su da dama. To wannan su ne shi'a hashashiyyun. yanzu sai mu je kaga can shafin ina aka baro a ga to ma sa masa alama bane a ga kan ko cikin su ne wa minhum zaharat usratu aga khan ha eh to ga al aga khan niyyati al aga khaniyatu و ان شيء الأغا خانية ترجع الأغا خانية إلى الإسماعيلية النزارية تنزع وانت النزار لي وانا أغا خانا وراس قوم أزوى الشيعة إسماعيلية النزارية وهم الحشاشون حشاشون وقد ظهرت هذه الفرقة وأن الجماعة ثم بينا آه، وقد ظهرت هذه الفرقة بنشاط في التل... آه، في الثلث الأول الثلث فرق من القرن التاسع عشر الميلادي قرن نشاطر ميلادية a kusan kashin ƙarshen ƙarni suka suka sake wani sabon tashi da Irana ko Irana mata masu ‘yan yara abin da ke janyo surutun yara tara sauri guda ɗaya da kuka kura ku raba ne ko kuma ku rabu don dai ba ‘ya'yan mutum ɗaya ne ba. kuna ji kan ku bari sai na taso yan ku rabu a ayin ku suna nan tare da ke babu wani in tana da kanwa ya ta koma can nesa da ita to yan bi ne eh mai yayan To gaskiya kin ga kwanda ke dinga zama a gida. in ba shi da masu taimaka mashi tunda yanzu na kusa da ke kina cutar da su tunda ba da masu karatu ba da masu ji mai ake yi kuma dama ka'ida na karanta muku cewa duk yara ana duk mai yara ba ba sai sai masallaci da wanda ya kwarkwance tsohuwa tsohon da ya kwarkwance ana fitar da shi daga masallaci tsohuwa an ta kwarkwance za ta zauna cikin jama'a ta dinga ke wance ke wane ne ya ya za a yi kaza kaza ni wallahi kaza kin ji an yi kaza an yi kaza to irinta ana hana mata zuwa masallaci sai cewa dan ta dauke wannan jikan ta wuce wannan ku killace ta gida ta daina zuwa masallaci masallaci ba wurin mahaukata ne ba masallaci ba wurin yara ne ba wuri ne na masu bautan Allah in dai haka ne ya yi kyau ki zauna a gida da ba za ki a control ɗinsu ba wata ma za ta ta wani ya ce ga wannan ma ke ma bai su masallaci ke ma bai su masallaci mun samu sauƙi shekaru kuma yanzu abin ya dawo a ina nake eh, na wuce eh, zahar hadil shirka eh hina ma zahara eh, shaksun ismuhu hasan aliyu sha lokacin da wani mutum ya bayyana ana ce masa hassan aliyu sha jama'a haulahu adadan يا ترى عددي أجيزنسا من الإسماعيلية وغير الإسماعيلية وعدد الأمن يدين برازنا زم الله فيه وقطع الطريق دينكي هنيا فشي وسط آه وسط على الكوافلين da fadawa fataki tare ‘yan kasuwa. Hatta mai yake da suna za a saituhu har sunansa ya bayyana. To da ga barayi eh mutum ya yi fice a fata yanzu sunansa zai bayyana shi ne wani kaza wani kaza ana magana ana abin da su sai ana ta zuga shi. Saituhu fi ha'i Iran wa asbaha suturatan ala alsinatin nas ya waye gari ya zamo takaman tatsuniya a harafan mutane wa ajibal iraniyuna bi butulatihi yan iran suka dinga mamaki sha'awan jaruntakarsa ka san mushkila matasa fandammu ilaiha suka haɗe da shi a ijaban don ya burge su wa tama'an fil makasibi da kwaɗayin sana'a da sata adda eh, ko almadiyya saboda abun duniya allati yahsuluna alaiha min tariqihi ko kasuwanci mutum yake da shi to zai dinga samun abubuwa na banza. Wakanar Ingilizu matama'un fi Irana fi zalikal waqti lokacin matsama'un akwai nau'in kwaɗayi ko kuma akwai tsananin kwaɗayi ga Ingila fi Irana akan ya za a yi ta mallake Irana don ga arziki, ga dukiya, ga ƙasa, ga wane ne ya za a yi ta kame Iran, ga mahaɗa ga iyaka ga hanyoyin kasuwanci fi zalikal waƙafi, an daɗe ana ruwa. fastamalu Hassan Shah sun daga dan fashe sai suka yi amfani da Hassan Shah fi qiyadati Taura ya ja runduna zanga-zanga bore yuhaddidu biha al-amnu wanda ina barazana wa zaman lafiya hatta ya gidu manfaran su shagalantar da mutane hatta inda za su samu wurin shigowa ya dakulo na minhu ila farda sultatihim Tak sahibul akali majlis Eng, ko ya ase, wamahiya? wa ma hiya min az-zalimina aw min al-ghafilina bi ba'i kasashen waje za su su haɗa abin da suka haɗa ka rasa me ke gudanawa ka bi wannan hanyar ta tsinke ka bi wannan hanyar ta ƙure ka bi wannan ramin ya ƙure ka koma ka zana ah, to ga wani rami nan ne daga nan ne shi ma an kabi ƙuri'a rai to abun abu ne shiryayye wasan kwaikwayo ne jam ne ala haddi ma ya na. to don haka nan ga babban farawo suka haɗa kai da shi ya shagalantar da zaman lafiya a ƙasan daga nan su kuma an gafala ana ya gagara sai ga manyan gagararru ila farda sultanihim walakin hafan sha fashala a ƙarshe dai Allah ya watsa shi fi sauratihi a wani bore nasa wa da alaihi aka damƙe shi fasara al-ingilizu ila tawassu lahu ka duba ingila ta yi maza maza ta shiga tsakanin ba da haƙuri ta shiga ta kya bai kamata a kashe shi ba yau ai wa'annan mutane ba kashe su za a yi ba shiryatar da su ba a yi hmm, a ba su sana'a ne a yi kaga ai ko kuna da kuɗi kun ɗebe kuɗi kuna zama-zama, kuna jin daɗi kuna sun kowa ina, kun ba su babu ce babu sha sai su sha fatan-fatan ruwa su sha cizon sauro sannan an cutar da iyayensu sannan menene sannan kuma ku zo ku kama su za ku kashe a kan ku taba su yanzu a sauna a sasanta dole sai a sake shi ta wasu tsalahu bil ifranji anhu anahin bil ifraji anhu a sake shi suka shiga ciki tsakiya a sake shi a yi masa faɗa ne ala an yunfa min irana kulliha sharadi a kore shi dan gata ne a kore shi daga irin gaba ɗayanta daga shi kenan an huta irin wannan kore shi hmm? kai ne ka samu kumurci a ɗakinka ya fito eh, ya fitar da gudu kai kuma za ka shigo ya tsere ba ka gani akwai wani a ciki in dai ya tsere to ɗakin na akwai riski in ka kashe shi ne shi ma dai akwai haka tsartsar amma ka kashe shi ya fi dama-dama da ce ya tsere kai abunka ya yawa ba sau da kan haka wadda ba Hassan Aliyu ila Afghanistan ku ji inda ka kora shi daga nan yau ce Afghanistan wula mai yasta an ya kaduma hunaka shay'an bai iya an ya kaddima shay'an bai iya sarrafa wani abu a can ba li fa'ihi ainihin ga wa'annan kawaye nasa tun da kaga in zai je can zaba shi makamai wadatattu ya je ya sake shiga daji ya je ya sake fashinsa da fa'i li tabatil afganiyina saboda fadakan su afganawa a fadake suke fatta ja ilal hindi yayyo kwana e india wasa kana madinatu bomi bomi bai hmm? bai yanzu haka kun san shi saboda kallon kana kallon sai <laughs> da asiri ya furu-furu Bombay eh eh kallon khamisu ba ko khamisu ne ba khamisu khamisu china eh sai magana wajen to mumbai bombay to a ah, tafi ya dai ko magari mumbai ko mumbai wa hunaka i'tarafa bihi al-ingilizu imaman nan ingila ta bashi limanci kai wannan munafukar ƙasa an yi ta'afa kuma ana yi ta bashi shugabancin ala ta'ifatin ismailiyyati wa khala'u alaihi laqabu aga khan fantasaba ila al-imami nidar ibn al-mustansir al-fatimi can wancan na farkon nan wa asbaha imam al-ismailiyyati dan fashifa an zariya sanda ba karamin aikin sa ba yanzu haka mutum yana kiwon kare yana kiwon karnukan hanji masa da ya zama amin ya samu fara aljallabiya ya fa ya nemi rawani ya lulluba ba za mu yadda da yahudu ba to ka kuma me wa hataka wa hotika sana an abun na ɗin na aiwa halaka ya halaka shekara alif ɗari takwas da tamanin da ɗaya miladiya. makallafa خلفه ابنه fi إمامة ta'ifa. ɗansa ya gaje shi wajen shugabantan wannan ƙungiyar wa arafa an fi sanarsa bismi aga khan afsani wa kana abuhu kada addahu lil imama baban ya shirya shi don jagorance a ida da kamilan to ga ingila ai tana da amashi wa hayya alahu thaqafa al kamila kaga daga nan wancan in yayi da jahilci wannan fa sai shirya shiri da wayewa cikakken wayewa thaqafa wa kana yukayyidu iddata lugati ya iya harafa da dama min har arabiya don za a yi amfani da shi a kan larabawa wa amila ala khidmati muslimi na jami'an nan ya ɗauka hakan yana hidima wa musulmai gaba ɗaya duna tamyizin baina tsawa'ifihi shi bai fito na wannan shi'a wannan kaza wannan kaza saboda uh, a salon da aka bashi kenan fasamat makanatuhu bainan nasi jami'an wa tazawwaja amirata irana ya auri wata amiriyan iran wa anjaba minha waladun محمد الحسيني محمد علي الحسيني حسيني في نوفمبر tunda kaga an koma Ingila yanzu alif ɗari takwas da saba'in da bakwai wa huwa ga kana salis shi ɗan kenan المعروف باسم bismi خان khan shi ma متو mutawaffa ya mutu alif ɗari tara da hamsin da biyar bakwai وقد سكن أوروبا يعظون أتوري وتزوج أربع مرات المرة الأولى من أميرة إيرانية والثانية من فتاة إيطالية كان إيطالية أنجب منها ابنه علي خان والمرة الثالثة من بائعة الحلوى تجول شري يجي يجي أوري دقا يتطلع يتطلع جي أورا wata جاير ميسيد دا كايان kayan sosai دا da في باريس ya samu wata mai sayar da irin yan kananan kasuwancin nana sai da alawa ana sai da sigari wa an jaba min ha ya haihu da ita kan. Walmar khan wal marratu rabi'ati min ihda malikatil jamali ya aure wata kuma daga eh, sarauniyar kyau sai samu wata wanda ta yi gasan kyau a duniya ta ce kuma eh, nan ya aure ta وهنا مات أجا خان أوصى لحفيده يا وصية وجيكا كريم بالإمامة ولا زال شابا يطلب العلم هنا كراتو في إيدا جامعات الولايات المتحدة الأمريكية هنا كراتو أجامع تاريخ أمريكا والأغاخانية الإسماعيلية وانا أغاخانا إسماعيلية تقدس أغاخ تقدس أغاخان سنة ترك كيشي سنة جير ماشي وتلقبه بالإمام تلقبه بالإمام وتقول باسمته سنة معصومين ما يصاب والا ويصفون عليه صفات الألوهية صنع ويدفون لي كيف ما يصفون لي ويدفون عليه صنع جنجي نامصا وصصفوا فينا الله ويدفعون له خمصا ما يكسبون صنع باش خمصي أبو ندرس كسامو ويعتقدون أن الخمر حين تدخل في جوفه تتحول إلى ماء زمزم <laughs> طيب sai dai mu ban son abin da ke samun mutane ba lokaci guda sai su je yana shan giya to amma shi in ya sha giya tana shiga han sa sai ta je ta koma ruwan zamzam gane ne wai ina wanda aka ce ana zargin wani malami duk giyan garin shi ke sayawa inda an yi wata giya haɗaɗɗiya sai je sai ta sai aka ce wali ne sai aka ce ai wata rijiya yake da ita sai sai giyar ya zuba a rijiyar sai a ɗauka shayi shi Tito, hmm? ku ya ‘ya'yanku, ta za ka ji irin wa'yannan ta abu. Wahina su'ila a zakan da aka tambayi a zakan na maratan min eh, man ƙila ko? Ba'un ne ko me? min qibali sadiqin lahu muna aiduna kaman ya'u idon ne kaifa yasmahu wa huwa al musaqqaf ya ke ba da dama gashi yana da ilimi li atabaihi an yu'allihuhu su bautata masa gashi wayayye gashi yana da ilimi ya ya yadda ainihin mabiyansa suke bautansa kaha kaha tawilan yayi dariya yayi dariya حتى دمعت عيناه إذا في هواي وقال إن القوم في الهند يعبدون البقرة كي باكا غني متنا إندي أصنع بوتا وشانو بمفسان يا بك أبدا كنا تند حرفك أن لأكو بوتا وشانو أضع بوتا مصر ألست خيرا من البقرة wa markazu wa kan ce batattun nan wasu fa da yawa da gangan suke suna sanin irin wa'inda ake musu irin wannan biyayyen da'atul amiya suna sanin abin da suke yi ya shege ne kawai zaka mutum ya haddace qur'ani ya haddace kaza ya yi kaza ya ga rubuce rubucensa amma kuma ya tafi yana cewa daidai da Allah yake amruhu yakunu qul fayakunu kun fa kun markazul agakhaniya cibiyar santansa dai huwa madinatu karatishi bi pakistan shi ma kafin ta zafin go wahum yatawajaduna al'ana fi fi ko nairobi nairobi ta kenya yanzu suna ana samun su a Nairobi wa Darussalam wa Zanjabar ha can yanci tun daga Afirka ye a Zanjabar wa Madagascar والكن والكنجو البلجيكي والهند والباكستان وبعضهم في سوريا تونان زامو تياكو أقرأ shi'a kenan wannan tun kafin fazo wannan tarihin ƙungiyoyin Shi'a ne kafin a zo kan aƙidodinsu da addininsu sha hudu ɗaya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 وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين